This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 23 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. To Hafiz shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce an samar da wasu ƙarin matakan tsaro a duk faɗin kasar ya kuma zargi Ukraine da alaka da harin da aka kai na jiya Juma'a. a yau asabar ne ake sa ran sakatare janar zama da zata ɗinkin duniya zai ziyarci kan iyakan masar da gaza bayan da isra'ila ta sha alwashin tura dakaranta zuwa rafa daga nan za a ji cewa a yau asabar kasar india ta kai wasu 'yan fashin teku na samaliya 35 zuwa mumbai kwanaki bayan da aka kama su kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji cewa bayan bude kan iyakokin nijar da najeriya a daren ranar juma'a wasu jami'ai sun ja hankalin al'umma da ke bi ta cikin daji tunda an buɗe hanya su komo mu hanya waɗancan hanyoyi da an ka sani na da da ake bi ake kewaya to yanzu tunda hanya ta buɗu kowa ya komo bisa hanya ya bi ta shi ya harkokin shi salum alum babu wani abu paske wancan kewaye fa hatsari gare shi sannan za ku ji cewa a najeriya yayin da ake ci gaba da zargin sabbin rundunonin tsaron jihohi da cin zarafin bil'adama wasu ƙungiyoyin fulani makiyaya sun ce muna fata za su sa gwamnonin nan da suke kokarin karfafa waɗannan kungiyoyi da 'yan banga su yi karatun tanadu su fahimci cewa dan banga dai ba zai iya kawo maka maslaha bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce an samar da wasu ƙarin matakan tsaro a duk faɗin ƙasar. ya kuma nuna cewa ukraine na da alaƙa da harin da aka kai a wani zaurar da ya da ke wajen birnin moscow wanda ya sanadin mutuwar mutane sha 115 Ƙungiyar isis reshen afghanistan ta ɗauki alhakin kai harar na ranar juma'a a cikin wata sanarwa da ta wallafa a kafafen sada zumunta na yanar gizo sai dai wasu 'yan siyasar rasha sun nuna yatsa ga ukraine jim kaɗan bayan harin zargin da Ukraine ta musanta. Putin ya faɗi a yau Asabar cewa an tsare dukkan mutane hudu da ke da hannu kai tsaye wajen kai harin. Ya kuma ba da shawarar cewa suna ƙoƙarin tsallakawa zuwa Ukraine ne yayin da suke tserewa, ko da yake bai bayar da wata shaida ba. Putin ya ce ranar Lahadi za ta kasance ranar makoki a faɗin ƙasar. A yau Asabar ne ake sa ran sakatare jiras na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai ziyarci kan iyakan Masar da Gaza. Bayan da Isra'ila ta sha alwashin tura dakaranta domin yakar kungiyar Hamas a birnin Rafa da ke kusa, ko da yake wato ko da ba tare da goyon bayan Amurka ba. A yayin ziyarar tasa, Guterres na shirin sake jaddada kiransa na tsagaita wuta na jin ƙai ko da yake kawo yanzu sabon matsin lamba na ƙasa da ƙasa ya kasa kawar da isra'ila daga farmakin ƙasa da ta shirya kai wa rafa inda akasarin al'ummar gaza suka fake duk da gargaɗin da aka yi cewa irin wannan farmakin zai iya janyo hasarar rayukan fararen hula da kuma ƙara munanan matsalolin jin kai da ke addabar yankin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce zai ci gaba da kai harin ya ce yana fatan yin hakan tare da goyon bayan amurka amma idan suna buƙatar hakan za su yi su kaɗai netanyahu ya faɗa sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken a ranar juma'a a yayin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta haiti ke ƙoƙarin fara aiki gamayyar ƙungiyoyin 'yan daba da ke da ƙarfi a tsibirin na ci gaba da mamaye babban birnin ƙasar port au prince in ji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis akwai gajiya sosai mutane na fuskantar wahala mai ban tsoro olrika Richardson na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai kula da ayyukan jin kai na Haiti ya faɗa manema labarai a wani taro don hoton bidiyo daga babban birnin Haiti Port of Prince. A cikin watanni biyun farko na wannan shekarar, an kashe mutane biyar ko akai garkuwa da su ko kuma suka jikkata a tashin hankalin, in ji Richardson. bugu da ƙari kusa rabin al'ummar ƙasar haiti na kokawa wajen ciyar da kansu in ji ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a jiya juma'a inda wasu yankunan ke fuskantar matsanancin yunwa to nan ba da jimawa sarfilu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu mu daidai lokacin da hukumar mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ba da umarnin buɗe iyakokin ƙasar da Najeriya a cikin daren ranar Alhamis wayewar garin ranar Juma'a. Wasu jami'an gwamnatin ƙasar da ke kan iyakar ƙasar da Najeriya sun kai ziyarar gani da ido inda suka yi amfani da wannan damar domin jan hankalin al'umma game da bin hanya ta kwalta saboda la'akari da matsalolin tsaro da ƙasashen biyu ke fuskanta a wannan iyakar. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. biyo bayan bude iyakar Nijar Najeriya da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka yi a cikin daren Alhamis da ya gabata. Jama'a sun so kai komo sata izan a wannan iyakar ta birnin Kwanni da Illela Local Government inda hukumomin jamhuriyar ta Nijar ke kan wannan iyakar suka kai ziyarar gani da idanu game da halin da ake ciki bayan bude iyakar kamar yanda magajin garin birnin Kwanni Malam Abdul Muhammadu ya yi wa manema labarai bayani a madadin hukumomin wannan yankin. bayan can najeriya su lokacin da aka yi taron shugabannin cdo sun ce sun ɗage iyakar sun buɗe to nan wajenmu sai jiya dai cikin dare don kana mu gwamnati yi ba da sanarwa cewa wannan boda mu ma mun ɗage don mu tun sa'ad da an ka ruhe ta kiran da muka yi mu dai a buɗe iyaka paske tsakanin kwanni da illela tunda duk abin da ya shahe mu nan bukatocin mu muna taya illela mu yan illela suna zakkuwa nan su su yi tasu bukatoci in likita ne in mina na to tsakanin mu da su turawa ne sun ka zaka sun ka sha wannan iyaka to kuma wanga abu da ya shiga tsakanin mu da kasashen sai da yawo alhamdulillah tunda yanzu dai an bude iyaka abin horin ciki ne paske abu ne wanda mutanen mu duk kowa ranar nan ta shi ka jira paske da babu iyakan nan muna shiga Najeriya amma sai kai bebe to yau gashi mu da kanmu yanzu da can muke da ni da prefe da saura jami'an tsaro mun bi hanyar mun zo mun gani yadda take mun ga yadda mutane ke a bisa gare ta sai mu yi hamdala mu yi mu Allah godiya kuma mu ce Allah ubangiji shi kara kare mu daga irin waɗanga abubuwa masu ka ana liƙe iyaka don saboda kwanakin nan da an kai iyakan nan tana liƙe mutane sun sha waya. Waɗansu jama'a da suka keto ta iyakar sun bayyana mini abin da suke ji bayan sun tabbatar wa idanuwansu cewa jamhuriyar Nijar lalle ta buɗe ta iyaka. Mun ji daɗi wallahi kwarai da ya zan hanyar mota kuma hanyar neman abincin mataki na yanzu abin da muke fata ubangiji Allah ya ƙara mana haƙuri Allah shi ƙara mana juriya da mu da 'yan uwanmu Najeriya da Nijar yi an zan duk guda wallahi mun daɗe mana fatan haka kuma gashi Allah ya nuna muna wagga ranar. Ya mun ji daɗin buɗe ta wallahi mu saboda muna jirga-jirga tsakanin lela da Kwanni mun ji daɗin buɗe boda an buɗe boda sal nan ni biyo ciki. Allah an buɗe boda guda insha Allah. Hukumomi na wannan iyakar na jamhuriyar Nijar sun yi amfani da wannan damar domin yin kira da magargadi ga mazamna iyakokin kasashen biyu na Nijar Najeriya a wannan gefen da su guji bin ta daji a halin yanzu tunda kowace kasar ta bude iyakarta don kaucewa fadawa tarkon 'yan bindiga da ke fakewa da dare musamman wajen sarbe mutane da ke bi ta daji kamar yanda Abdul Muhammadu magajin garin birnin kwanni ya yi ma manema labarai ƙarin bayani dama abin da ka sa mutane su kewaya ayar da an liƙe ne to yanzu tun da an buɗe ina jin mutane kamata ya a ce duk wanda zai bi tun da ba wani matsala buɗe take hanya kenan kawai wanda ka abin ga babu wani shakku abin da ɗaya ke ma yanzu ka san yanayi da ya ɓaci in ka saki hanya ka ka bi daji to waɗanga masu ɗauke mutane kaga in sun kuma caɓe mutum kaga abu ya zama matsala kenan ina jin eh, kowa shi mai kadda hankalin shi bisa ga iyakan na a bita inda in ka bita kana tamahar da lahiyar ka an yi garantir ɗinta an an yi sirkiri zan taga jami'an tsaro ga komi ba mai zakkuwa ya cabe ka amma kewaye hatsari gare shi hatsari gare shi kenan mutane tun da an buɗe hanya su komo mu hanya waɗancan hanyoyi da an ka sani na da da ake bi ake kewaya to yanzu tun da hanya ta buɗu kowa ya komo bisa hanya ya bi ta shi ya harkokin shi salum alum babu wani abu paske wancan kewaye fa hatsari gare shi tuni dai mutane suka so masararawa ta hanyar bin kwalta don shiga ko fita daga cikin kasashen guda biyu tun sha biyun daren alhamis da gabata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji kiran da wasu ƙungiyoyin fulani makiyaya suka yi wa gwamnoni a najeriya kan kafa ƙungiyoyin tsaro na 'yan sa kai a jihohi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. A yau Asabar kasar India ta kai wasu 'yan fashin teku na Somalia 35 zuwa Mumbai kwanaki bayan da aka kama su a lokacin da kwamanojin sojan ruwa suka kwato wani babban jirgin ruwa da aka yi garkuwa da shi tare da kubutar da wasu da aka yi garkuwa da su. An yi garkuwa da jirgin ruwan MV Ruwan da ke dauke da tutan Malta a watan Disamba. Shi ne karo na farko tun shekarar 2017 da aka samu nasarar shiga duk wani jirgin na kwan kaya hannun 'yan fashin teku na Somalia. kwamandojin india sun shiga tare da kwace iko da jirgin a ranar 17 ga watan maris mai nisan kilomita 440 daga gabar tekun samaliya sanarwar da rundunar sojan ruwan kasar ta fitar ta ce jirgin yaƙi na ins kolkata wanda ya jagoranci aikin ceton ya isa birnin mumbai da sanyin safiyar ranar asabar dauke da dukkan mutane 35 da ake zargi da laifin yin garkuwa da shi ya ƙara da cewa aikin ya kiyaye ƙa'idojin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurin tabbatar da tsaron teku a yankin ana sa ran za a miƙa mutanen zuwa hannun 'yan sanda a ranar asabar daga ƙarshe ƙasar thailand za ta fuskanci matsalar ƙarancin jama'a nan gaba idan aka ci gaba da samun ƙarancin haihuwa a ƙasar mai yiwuwa ya ragu da rabi masana sun ce dole ne gwamnati ta bada fifiko wajen bunƙasa jin daɗin iyaye a thailand domin nemo bakin zaren warware rikicin matsakaicin adadin yaran da mace ɗaya ke haifa a telan ya kai kusan da goma sha shida bisa ƙididdigar bankin duniya na shekarar 2021 yayin da wasu kafafen ya labarai suka ce adadin ya kai da takwas a shekarar 2022 jami'an kiwon lafiya na talan sun tabbatar da haihuwa ƙasa da rabin miliyan ɗaya a cikin shekarar 2022 mafi ƙarancin lamba a cikin shekaru saba'in. masana sun ce nan da shekarar 2083 al'ummar thailand za ta ragu zuwa miliyan 33 kaɗai idan yanayin da ake ciki ya ci gaba a haka yawancin al'ummar za su kasance tsofaffi a halin yanzu thailand tana da ma'aikata kusan miliyan 39 daga cikin al'ummar ƙasar da suka wuce miliyan 70 ministan lafiya na ƙasar thailand colnan screw ya ce raguwar haihuwa a ƙasar na cikin wani mummunan mataki Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, yanzu kuma sai Najeriya. Tun dai bayan da kalubalen tsaro ya mamaye sassan Najeriya daban-daban, al'ummomi da dama suka yi ta kakkafa kungiyoyin 'yan sa kai da nufin samun sauki kafin daga bisani gwamnatoci su shigo cikin al'amarin. Amma kuma sautari ana zargin ire-iren waɗannan kungiyoyin da wuce gona da iri. Ko yaya batun yake daga Abuja, Hassan mai kai Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Biyo bayan barazanar tsaro a sassa daban-daban na Najeriya, al'ummu daban-daban sun yunkuro inda suke kakkafa kungiyoyin sa kai da wasu ke kira 'yan banga don samun maslahar wannan matsala to sai dai kuma ana samun rahotannin yadda waɗannan 'yan sa kai a wasu lokuta ke aiki ba bisa kwarewa ba da wasu ke cewar abin na kaiwa ga yiwa 'yancin bil'adama karan tsaye lamarin makinin da ya sa a shekara ta 2020 gwamnatin jihar zamfara ta wancan lokaci ta haramta aikace-aikacen 'yan sa kai a jihar baki daya bisa korafe-korafe irin wannan waɗanga mutane cikin kasuwa an ka kama su ya zaka kasuwa ya kama ya amshe kuɗi ya zo ga hanya ya kama ya zo rugga wadda allahiya ya kama ya aza kuɗi ya amshi dukiya bai yaƙi da ɗan ta'adda tunda ba mu ji ɗan ta'adda inda ya fashe ɗan ta'adda wannan aikin da ya kai na zalunci ne kawai ya kai tunda bai zuwa ga mai laifi wanda ya taho kasuwa bai isko ka da bindiga ba ya isko ka da dukiyar ka ya kama ka ba zalunci ne ba. mu dai ba mu san hawa ba mu san shi da ba sai mun ka ga an yo gidajen mu ko kafin a jima sai mun ka ga mutane da masu suka tahe ni ka ni ta kwasa ɗiya ina yi daji komi ba hita da shi ba wallahi in ba yan yaran ga hannu guda biyu da uku ne ka rika sun ce wai da an ka bugi wanga yaro sun kalisa hidan dana ciki waɗanga yara da an kalisa ha ciki don ni ban wallahi san dana na wanga lalura bayan dai bullar rundunar civilian JTF a jihar Borno da ta samu sahalewar rundunar sojan Najeriya da ma gwamnatin jihar da kuma ke ganin ta taka rawa ainihin wurin yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram su ma jihohin arewa maso yammacin najeriya sun kakkafa irin wannan runduna ta 'yan sa kai a hukumance ko da yake su ɗin ma akwai zarge-zargen da ake na kisan gilla ga waɗannan rundunoni nasu alal misali a kwana nan ne aka yi zargin askarawan zamfara da gwamnatin jihar ta kafa sun halaka wani babban malamin addinin musulunci a jihar wasu jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar zamfara ta ɗauka sun ka shigo suna zuwa makaranta nan wurin sun ka iske malam sun ka ɗauke shi nan wurin nan wurin ko kama bai sa ba sun ka ɗauke shi kawai sun tafi su tuni kuma kakakin gwamnan jihar suleiman bala idris ya ce an kaddamar da bincike akan wannan al'amari abun bakin ciki da ya faru na kisan gilla illa da aka yi ma limamin garin mada da wasu 'yan sa kai suka ɗauke shi daga makarantarsa suka je suka yi mushi kisan gilla ba bisa ka'ida ko haƙƙi ba gwamnatin jihar zamfara ta umarci jami'an tsaro da su gaggauta tabbatar da sun kama duk waɗanda ke da hannu cikin wannan lamari tuni kuma ƙungiyoyin makiyaya a najeriya ke yin adawa da ire waɗannan ƙungiyoyi na samar da tsaro sunana honorable khalil muhammad bello shugaban ƙungiyar makiyaya ta kulen allah na tarayyar najeriya mun kusan waɗannan ƙungiyoyi mun fi kowa sanin sharrin su kuma mun tabbatar da cewa su suka ta'azzara abin nan tun farko to don haka kuwa idan abu shi ya tada wuta kuma ka ga ana ƙoƙarin a sake kawo shi to ai dole ne hankalinka zai tashi daga miyagun ayyukan waɗannan 'yan banga muna fata za su sa gwamnonin nan da suke ƙoƙarin ƙarfafa waɗannan ƙungiyoyi da 'yan banga su yi karatun ta su fahimci cewa ɗan banga dai ba zai iya kawo maka maslaha ba amma ɗaya bangaren kuma Daya daga cikin kwamandojin civilian JTF na farko a jihar Borno, Abba Aji Kalli Elda, na da mai ra'ayi na daban. Jami'an tsaron sun yi karanci da saboda haka ba su yi cika gurbin kasa na duk inda ke wannan rigiman ba. Kuma da kun ga sa kai suka fito, alhamdulillah an fama samun sauki sosai ko ta ina. Yanzu haka a jihar Borno mu muka fara wannan abun. Yanzu ya bunkasa ya je har su Sokoto suka suna su zamfara. Kuma ana nan ana aiki. A yanzu haka akwai yaran duk da suke taimakawa jami'an tsaro a Sokoto a wannan aiki. Wanda suke cewa cewa a kashe kungiyoyin nan da menene suna adawa ni a gani na su ɗima makiyin kasan nan ne sosai masu makiyin kasan nan ne wanda ba sa so kasanta ta samu zaman lafiya mai yiwuwa ma su su ne suke hura wuta suke goyon bayan 'yan tada kayan ba. Abba Aji Elda Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai duba wata ƙididdiga mai ɗaga hankali da hukumar kiyaye hatsara ta ƙasar ghana ta fitar na watanni biyun farkon wannan shekarar 2024 inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya kana wasu 2,552 suka jikata ciki har da masu tafiya da sawu 381 kana motoci 3,910 ne hatsarin suka shafa lamarin da ke tabbatar da tsananin buƙatar inganta matakan kare hatsara a kan hanyoyin ƙasar amma kafin mu kai ga wannan bayanin bari mu kawo muku ƙarshen tattaunawar wakiliyar sashen hausa a birnin abuja madina dauda da malam sulemana adamu dan zaki daga helkwatan ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya abuja akan yadda ya kamata gwamnatin tarayya ta mai da hankali kan babban aikin ta wurin kiyaye hatsara a najeriya ke magana a kansu abin da ya kamata ne a dawo kan gaskiya ba ka ganin gwamnati ta yi yunkuri yanzu na taimakawa eh, eh, rayukan motocin tunda ta fara gyara hanyoyi da hanya duk mutane suna magana ne da man fetur yana ɗaya daga cin abu goma ne abin da ya mota da gyarar hanya in an gyara hanya to yaya za a yi a tafiyar da yadda za a sa mutane su rage tafiya ya za a yi kuma ya zama na akwai matsanancin tafiya da za a akwai iyakanshi shi to duk waɗannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a yi to amma in an dawo a ce to shi kenan yanzu misali bari in baki labari ki gane yadda abin yake yar gidan cakuɗe cakuɗe tashan mota dokan ƙasa ya ce na local government su ya kamata su zo su gina tashan mota su samu rabinin su kuma sai aka ce kuma takardu da kuma waɗansu abubuwa na jiha ne jiha su suke da wannan sannan kuma su federal gama suke gina hanya to kin ga duk abubuwan dole sai an zo an sa abin da ko dai ita gwamnatin tarayya ya zama na ta gina hanya ta kula da gyaran hanyar kuma ta karbi rabinu in za ta basu wani abu ne ta basu a ciki amma duk abubuwan da ke taso an wato dadewa da dokokin da aka bar su tun zamanin turawa aka kasa gyara su shi ya zo ya lalace ya dagule ya rubar da dukkan abubuwan nan yanzu rarrabe waɗannan abubuwa misali yanzu ni lokacin da na samu lasin na kowane lokaci ina faɗin wannan a 1975 da shida to ya shekara kusan 45 kan ko da bakwai to dole lokacin nan sai ka je ka karbi lana famin na wata uku ka duba me ake tuka mota sannan ka zo kai karatun ya dokokin hanya yake sannan bayan wata uku ka sake yin na wata uku ka sake yin na wata uku wata tara kenan sannan sai ka tinkari vio vio in ya ce maka wani wurin da yake duk ka gama karanta sai ya ce kuna cikin tafiya sai ya ce binan kana lankwata yaron ka shi kenan baka ci ba aka ce mishi ba zan tsaya ba saboda ban ba da gab da yadda zan sa sigina in roki hanyar da zan shiga ba don shi sigina a mota roko ne kyalkyalkyal ɗin da kenan kaman kana haka da hannu bari in shiga bari in shiga ba wai hasken kawai yana nuna maka ba ne to duk waɗannan abubuwa dole sai ka karance shi kuma shi sha'anin aikin mota tukin mota ba maganan karatu ba ne sana'a ne don misali yanzu kina yan jarida in an ce ki je ki dauko labari a chadi sai kin nemi takinta in an ce ki karasa abin nan eh, kamaru sai kin nemi takinta in kika je sudan dole sai kin nemi balarabe ya gaya miki amma direba yana iya domin shi rubutun hanyar nan da ke gani ba magana ne kawai abin da haka yake kawai duk duniya irin su ɗaya ne duk wanda ka ga ya rubutu akan hanya wani road cross da wadansu abubuwa duk kan kamba ne kawai in ka gan shi ka san shi shi ya kamata ka sani kafin ka samu lasin to madalla a gaida malam sulemana adamu zaki daga helkwatan kungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya abuja da ma mu madina dauda muna muku godiya kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shiri za mu duba wata kididdiga mai ɗaga hankali da hukumar road safety ta ƙasar ghana ta fitar na watanni biyun farkon wannan shekarar 2024 inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya kana wasu 2,552 suka jikata ciki har da masu tafiya da sawu 381 kana motoci 3,910 ne hatsarin suka shafa lamarin da ke tabbatar da tsananin bukatar inganta matakan kare hatsara a kan hanyoyin kasar yayin kaddamar da wani gangamin kiyaye hanyoyi a lokacin bikin ista na shekarar 2024 don daukar matakai kan waɗannan alkaluma masu ɗaga hankali shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta kasar ghana injiniya david osafo adontin ya jaddada cewa waɗannan alkaluma na nuna karuwar haɗura da kaso sifili da ɗigo 49 cikin ɗari da kuma karuwar motoci da suka fada cikin hatsarra da kashi ɗaya da ɗigo 37 cikin ɗari sai kuma karuwar waɗanda suka jikata da ɗigo biyu cikin ɗari musamman ma mace-mace ya karu da kashi goma sha ɗaya da ɗigo tamanin da biyu idan aka kwatanta da watanni biyun farkon shekarar 2023 injiniya adontin ya kara da cewa dole ne mu kara kaimi inganta sa ido musamman a wannan lokacin bukin easter the easter holiday period brings with it a surge in motorization leading to heightened traffic congestion and increased road safety risks the easter festivities will be at their peak in less than a week from today Bukin Ista zai kara yawan bukatar ababen hawa da zai kai ga tsananin cunkoson ababen hawa da fargaban faruwar hatsarra za a tsandama cikin bikin Ista gadan-gadan nan da kasa da mako guda. Buki ne da ake yi a ko'ina a faɗin ƙasar inda ake shirya tarukan addini da shagulgulan jin daɗi. Don haka masu ababen hawa su tuna da haɗarin da ke tattare da irin waɗannan bukukuwa. and merrymaking. Motorists must be reminded of the risk associated with these activities. Hukumar ta ce za ta yi haɗin gwiwa da 'yan jarida da wuraren ibada da tashoshin mota musamman fasinjoji ta wayar musu da kai don su ba da gudunmuwa ga nasarar kiyaye hatsara a wannan lokacin ista. haka zalika ta ce za ta yi haɗin gwiwa da sashen kula da motoci na rundunar 'yan sandan ghana akan kula da yawan gudu da abubuwa da suke barazana ga tsaron hanyoyi Statistics from the National Road Safety Authority highlight excessive speeding as a significant contributor to road traffic casualties. with alarming percentages of fatalities and injuries. daga hukumar sun nuna yawan gudu da mota shine yake haddasa yawancin asarar rayuka akan hanya tare da wani kaso mai ban tsoro da ke da nasaba da wannan ɗabi'ar gudu da mota bugu da ƙari tuki da shan barasa da ƙara wa motoci fitilu da suka saba wa doka da sauransu suna taka muhimmiyar rawa wurin ƙaruwar hatsara kan hanyoyinmu bayan da hukumar kiyaye hatsara ta ƙasar ghana ta tattara bayanai ta bayyana irin ƙalubalen da ghana ke fuskanta wurin dakile illolin haɗuran ababen hawa duk da kokarin da ake yi na inganta hanyoyin kasar da kuma tabbatar da ka'idojin zirga-zirgar ababen hawa har yanzu yawan haɗura da mace-mace na zama babbar damuwa a cewar hukumar ta road safety yawancin haɗuran kan tituna suna da nasaba da tukin ganganci da kuma matsalar na'ura da ake samu a cikin motoci waɗannan abubuwa sun haɗu da rashin kyawun hanyar mota da rashin isassun matakan tsaro kanin suna taimakawa yawaitan hatsara da asarar rayuka waɗannan alƙalumomin sun jaddada muhimmancin aiwatar da dokokin zirga-zirgar ababen hawa da inganta shirye-shiryen horar da direbobi da ƙara ƙaimi na aiwatar da gangamin kiyaye hanyoyi don wayar da kan masu amfani da hanyar hukumar road safety tana nana ta kudurinta na haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki don samar da ingantattun dabaru da nufin rage haɗura a kan titi da mace-mace. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako sai kuma idan allah kai mu a mako mai zuwa za ku yi mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mini sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla da baba Yakubu makeri kafin makarkare shirin ga labaran duniya ta takaice. To a takaicin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce an samar da wasu ƙarin matakan tsaro a duk faɗin kasar ya kuma nuna cewa Ukraine na da alaka da harin da aka kai a wani zaurar da ya da ke wajen birnin Moscow wanda ya sanadin mutuwar mutane 115. Ƙungiyar ISIS reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin kai harin ranar Juma'a a cikin wata sanarwa da ta wallafa a kafafen sada zumunta na yanar gizo. A yau Asabar ne ake sa ran sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai ziyarci kan iyakan Masar da Gaza bayan da Isra'ila ta sha alwashin tura dakarunta domin yakar kungiyar Hamas a birnin Rafa da ke kusa. Ko da ba tare da goyon bayan Amurka ba. A yayin ziyarar tasa Guterres na shirin jaddada kiransa na tsagaita wuta na jin kaiko da yake kawo yin sabon matsin lamba na ƙasa da ƙasa ya kasa kawar da Isra'ila daga farmakin ƙasa da ta shirya kaiwa Rafa. inda akasarin al'ummar gaza suka faki duk da gargaɗin da aka yi cewa irin wannan farmaki zai janyo asarar rayukan fararen hula da kuma ƙarin wani matsalolin jin ƙai da ke addaba yankin firaministan isra'ila ya ce zai ci gaba da kai harin to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin sarfil hashim kuma da karanto labarai da kuma fiona wa mai wadda ta daidaita mana sauki da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu al santos ni muhammad hafiz baballe nake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a kanan birnin washington dc